wannan batu dai na rage shekarun shiga zaɓe a dukkanin matakai na daga cikin batutuwa guda talatin da majalisar ta amince da su domin su zama wani bangare na kundin tsarin mulkin najeriya a wani yunkuri na yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima batutuwan guda talatin sun haɗa da rushe hukumomin zaɓe na jihohi da daidaita wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin ƙasar guda 774 zuwa tsawon shekaru uku da samar da gurbin takarar inditanda a kundin tsarin mulkin ƙasa da baiwa ƙananan hukumomin kuɗaɗe kai tsaye daga akwashin tarayya da sauya gurbi ga hurumin yin wasu dokoki da na tsantsan mukamin gwamnati daga ɓangaren zartarwa zuwa majalisar dokoki ta ƙasa ƙarƙashin sabon tsarin da majalisar dattawan ta amince da shi yanzu an rage mafi karancin shekarun masu tsayawa takar shugaban ƙasar Najeriya daga arba'in zuwa talatin sai gwamna daga talatin da zuwa talatin, sai majalisar wakilai daga talatin zuwa ashirin Yanzu haka dai matasan na Najeriya sun yi maraba da wannan sabon tsari. kwamar kabiru sa'idu dakata na kungiyar hitad na cewa yunkuri ne da zai taimaka wa harkar shugabanci a najeriya ko ba komai za ka yarda da ni cewa dattawan da suke a kai shekara da shekaru sun gaza fitar da ƙasar nan daga halin da take ciki kuma irin matasa da muke da su a yau matasa ne waɗanda suna da ilimi suna ƙoƙari su fito da hanyoyin ci gaba na zamani kuma matasa ne waɗanda su ne suke ba da gudunmawa gurin harkar demokaradiyyar nan kuma matasan nan 'yan shekara goma sha takwas zuwa kimanin shekara talatin su ko shekara talatin da biyar su ne kimanin kaso 60 zuwa saba'in na waɗanda suke zaɓa dukkan shugabanni a ƙasar nan. To amma kamar Abdullahi Kwalwa wani ne shahi kan lamuran siyasa ya ce akwai alamun an wajen bujuro da wannan tsari a yanzu. Me ya mai da shi yana da wani mahimmanci yanzu a rage shekaru ɗin. Me ya sa tun da ake tsarin mulkin Najeriya ya dinga danne matasa ɗin. ko kuma duk gyare-gyaren da ake na dokoki ba a duba cewa a bankara a bawa yara masu ƙananan shekaru su riƙe ba duk da misalan da ake da su a duniya yara masu kananan shekaru su riƙe gwamnatoci kuma sun yi abubuwan mamaki menene ya sa najeriya za ta shekara hamsin duk da cewa wayanda suka je suka karɓo yancin najeriya suna da ƙarancin shekaru suka karɓo da ƙananan ya matasa wanda suke tsayin shekara ashirin da takwas ba a cikin ministocinta na farko amma kuma aka zuwa ga dinga zagayo da mutane ana maimaita su akan mukaman mulki sai yanzu ake tunanin cewa a barwa a bawa matasa dama su shigo bayan matasan duk sun zama frustrated kai kokari da matasa suka yi kai a kasar nan na su samu irin damar da za su yi samu madafan iko amma tsarin siyasar kasar ya sa su matasa din sai sun yi biyayya ga wasu tsofaffin gwamkayi sannan za su samu dama su rike su rike mukami kuma in sun kuma yanzu sun saka nema ba ka ganin cewa tunda sun nema sun samu abu ne wanda za a yi cewa san barka ai yanzu muna so mu tabbatar tukuna ita majalisar in ta yi wannan dan yan Najeriya ta yi dan amfanin Najeriya ai dole sai mun saka shi a wannan su Batun kashe kuɗaɗe a harkokin siyasar Najeriya na daga cikin al'amuran da ake hasashen ka iya zama cikas ga wannan dama da matasan suka samu. amma kuma kabiru sa'idu dakata ya ce ai ba duk jam'iyyun ne suke saka kuɗi ba misali yes mun ji za ka iya samun manyan jam'iyyu guda biyu amma yayin da ka rage shekarun matasa za su je su samu wasu daga cikin jam'iyyun ɗaiɗaiku wanda za su iya ba su dama su tsaya takara. Daga cikin masu kula da al'amura akwai masu kokwanto kan manufa da dalilan da suka sanya 'yan majalisar dattawan ta Najeriya suka amince da wannan sauyi a wannan lokaci. kamar da abdullahi kwalwa na da makamancin wannan ra'ayi matasa su gan ma dan dalilin sun nema din aka yi wanda shi ne nake san yanzu tabbatar maka cewa idan majalisar Najeriya ma inda take a yanzu ba wai biyan ba zuwa duban bukatun kasar take yi ko kuma wani kuka na 'yan mutane a kasar ta biya bukatar dan amfanin kasar ba muna da misalai da yawa amma lokaci ne kurin zai samu da haka nan kamar har yanzu kuna da shakku wannan al'amari na matakin majalisa ke ni a sai na ga idan an samu wani karni na wato zababbu wanda aka samu matasa suka zo suka samar da wani yanayi na canjin halin da ake ciki din nan ba irin wannan ba to daga sannan ni kuma sai in jiyo sai in tafa wa'annan da suka yi aikin a baya to yanzu eh, kenan da matasa da su kansu yan majalisa da suke wannan aikin misali har yanzu kana da shakku akan su eh wannan wajibi ne sai mun tsaya mun ga lokaci bayan samun amincewar majalisar dokoki ta ƙasa tilas zai duk wani batu da zai samu gurbi a kundin tsarin mulkin najeriya Ya samu goyon bayan kashi biyu bisa uku na yawan majalisun dokokin jihohin ƙasar kana daga bisani ya zama doka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya